نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين باي هكا يوم السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na asabar bakwai ga watan ramadan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da daya bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda shine yammaci na biyu ga watan sha biyun shekara ta dubu biyu miladiya jiya idan ba manta ba mun tsaya ne a karshen aya ta sha biyar yau kuma za mu tashi farkon aya ta sha shida wato cikin suratu shura kenan a kafin haka akwai fadakarwa guda biyu ba tambaya ba ce ba fadakarwa ta farko jiya bayan an tashi waɗansu yan uwa sun nufe ni da wani takalmi wanda kuke ganin shi kamar haka ana sayar da shi a kasuwa silifas ne ake sawa don shiga ban ɗaki to amma a ciki akwai sunan allah kamar yadda mutum zai iya gani daga ciki an rubuta ilahu a nan a daga nan wurin kuma an rubuta allahu ne amma an fara rubutun daga hagu tunda ka san arna ne su dama yan hagu ne a sahabul mash'ama ne dama su daga hagu za su faro to saboda haka ya kamata a yi hatara ya kamata su dilolin da suke ta'amuli da irin waɗannan takalma ya kasance su daina sayan su dan haramun ne a ce mutum ya taka sunan Allah zai iya kai mutum zuwa garin dama mutum ya taka sunan ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan akwai sakaci kwarai da gaske kullun rishi da kyau ko kuma ina ga kyamara ta riga ta dauka Allah ya tsare mu abu na biyu tun kamar makonni hudu da suka wuce wata rana a Kano na yi sallar asubahi sai wani dan uwa ya same ni bayan sallar asubahi da wani samfuri na auduga wadda mata ke amfani da ita lokacin al'ada wadda ake raba ta a makarantu na 'yan mata kyauta ake raba a makarantun 'yan mata kun ganta tana zuwa da wannan kalar tana zuwa da wannan kalar amma dai galibi wannan ita ce ta kyautar to yace bincike ya nuna su a Zaria ba yan matan da suka amfani da shi sun kamu da cutuka da dama a gabansu waɗansu ma suna kwanciya a asibiti saboda haka waɗansu ƙwararrun likitoci sun ɗauki audigar sun gudanar da analysis ɗinsu na likitanci suka gano tana ɗauke da ƙwayoyin hana haihuwa sannan kuma tana ɗauke da wani acid da ke haifarwa da mace cutuka a gabanta zai rika fatar gabanta ta rinka ɗaɗewa ko tana cirewa gaba ɗaya a yanzu haka a nan gurin inda a ce a jin abin nan ne ka ganin inda daidai inda na yaga din nan idan ka sanya hannunka a cikin nan ka taba yadda ka san garin sukari wani irin danko haka zaka ji in kuma da zaka zuba ruwa a kai cikin minti ɗaya ko minti ko abin da bai kai minti ɗaya ba za ka ga abin ya zama yadda ka san kwababban sukari ko kuma ka ce irin abin kwababbiyar falawa haɗu da sukari da gani ko stat irin wanda ake abin nan yawwa kamar dai starch za ka to saboda haka ba karamin illa ba ce ba wannan lokacin da abin ya faru a kano muka gani na yi hudubar juma'a a kai daga lokacin da na yi hudubar juma'a karfe biyu zuwa wani abu da na je gida kafin magariba na samu waya ta fi ashirin daga wurin mata daban-daban waɗanda suka ce abin da aka faɗa duk haka ne ba su gano ba sai bayan an riga an faɗakar kuma ba mu tsaya nan gurin ba muka samu waɗansu ƙwararrun likitoci da muke tare da su wanda ba ma shakkar kwarewar ta fuskar likitanci kuma ba ma shakkar titin su da addinin musulunci daga cikin su akwai irin su dr abdulhamid dutse wanda yake babban likita ne a titin hospital na nan kano na mala aminu kano sannan kuma da dr ibrahim dafi ahmad wanda shi ma likita ne muka haɗu da su muka haɗa ɗan ƙaramin kwamiti daga masallacinmu na usman bin affan muka je muka ga kwamishinan kiwon lafiya na jihar kano wanda kuma ya tara dukkan ma'aikatansa suka saurare mu suka ce za su ɗauki abin su gwada su gani abin da muka faɗa in sun ga haka ne za su ba da sanarwa rediyo da talabijin a daina amfani da shi kuma sun cika wannan alkawari da suka yi mana dan daga karshe mun ji sanarwa ta dukkan kafofin watsa labarai na a daina amfani da shi saboda haka wannan za ga ana rabawa musamman makarantun yan mata ko binciken mu ya nuna mana su kirista tuni sun faɗakar da mutanen su daina amfani da su a dukkan coci coci tuni sun riga sun hana mutanen su karba amma mu ne da yake dama muna da san banza da son sadaka sadaka sai a ta mu ana raba mana muna karba saboda haka ya kamata a yi hattara ko da kwana biyu da suka wuce na je wata makarantar yan mata da ke nan gurin da na yi magana akan abin sai gashi yara suna ta zauro shi duk suna da shi kuma cutuka da dama yanzu yara suna fama da shi ga wannan haƙƙi na na kwamishinan harkokin kiwon lafiya na nan jihar da kuma kwamishinan ilimi shi kuma shi ne ilimi nauyin da ke kansa ya tabbatar ya ga cewa ba a je makarantu an rinka an ci gaba da raba irin wannan abun ba don cutar da yan matan mu za a yi kuma ne kiwon lafiya su ba da sanarwa da sunan ma'aikatar su cewa ga irin illar da ke karkashin abun to baya da shi wannan din wanda yake na kyautar da ake rabawa akwai sabon always da ya fito ka ganki da wannan jakar kuma wannan ne a ciki za ka ganshi wani lokaci kala kala galibi yanzu shi mata suke yayi har ma in kin isa to da irin wannan zaki yayi to shi kuma abin da yake haifarwa wato waɗansu irin kuraje a tsakanin matsayi matsin cinyar mace da daɗewar wurin wurin ya rinka daɗewa kuma yana ƙananan kuraje duk lokacin da mace ta amfani da shi ta je asibiti a bata dukkan wani antibiotic duk abin da za ta yi amfani da shi ba zai dakata ba domin idan ta ƙara yin jinin al'ada ta sake yin amfani da shi sai abin ya sake dawowa kuma mijinta in yana tare da ita kuma zai dauka dole zai dauka duk wata kawai ka ji kana tafiya kana ta sosai sosai baka san dalili ba wallahi tallahi wannan na je na kawo wani dan uwa ziyara cikin abokanan mu malami ne mai wazi yana zuwa nan ba nike faɗakar da shi cewa gafa wani abu da aka ce ya kullo kai da na ta faɗa masa illolin da ke ciki bayan mutane sun baje ce wallahi wannan sosai sosai ni ma ina nan ina ta yanzu. saboda haka ya kamata a yi hatara kuma kamfanin da suke yin wanda din kamfani ne kasar waje daga kasar hungary ake yin sa amma a nan gurin wanda suke daukan nauyin raba shi su ne kamfanin procter and gamble nigeria limited da ke lagos kaga yan ofishi ne ko yan ofisi ko wasan yan ta'addan ba za su raba wani abin da zai zama mana arziki gare mu ba saboda haka muke kira ga hukumar da abin ya shafa mai girma kwamishinan ilimi ya sa baki a daina raba irin wannan ga makarantunmu na mata kuma mai girma kwamishinan harkokin kiwon lafiya su wa Allah su yi hidima don addinin musulunci su ba da sanarwa ta kafofin watsa labarai ko kuma kasu ce muna musu dictating din me za su yi su bincika su gane gaskiyar abin ko rikin gaskiyarsa su yi gamsashen bayani ta hanyar da ta dace don kada cutar da yan uwa musulmi Allah ya kare musulmai da musulunci ya tafkantar da kafirci da kafirci don wannan ba karamin cutarwa wace kuma akwai famfas da ake amfani da shi ga yara jarirai shi ma duk ja ka haɗe duk bincike ya nuna za ga wato marenan yaro sun ɗaɗe kamar duburan biri wallahi saboda haka kamata ya bincike na sa ko irin waɗansu likitoci rudaddu waɗanda da sun ji hanya ba ta ah, ustaz kai ko mai shafe ka harkar likitanci ne wani likita mai zafin kai a kaduna ya yi wannan to sai kasance matarsa ta je ta yi amfani da wannan din da ta kamu da abin ai cikin dare karfe ɗaya da rabi na dare ya je gidan rediyo wai zai magana aka sai an tashi da karshe da ya shiga jakar magori ya yi zage-zage wallahi kuwa to saboda haka ya kamata a kiyaye kwarai da wannan nauyi ne da ke kan hukumominmu kaga arna din nan yadda suke kinmu ba karbi bane ba Allah ce dama wala zaluna yuqatilunakum hatta yurdukum an dinikum in istafa'u wallahi yanzu dukkan duk inda ka je ka samu taron mata suka kai hamsin kai musu lacca inda ka faɗi wannan sai ka ji kowace inda za ta bayyana cikin ta ce wallahi tana da wannan matsalar wallahi da su zanen daga abin nan daga dama turu muke bayan na lacca an tashi da yake da iyali na muka je ta ce kusan duk matan da ke wajen kowace ta ce tana da wannan matsalar wallahi da su zanen daga yanzu ko awa ɗaya ban yi ba da shigowa gari daga dama turu muke ya kamata a kiyaye wannan hukumomi su ji tsoron Allah manzo Allah ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar ra'iyati ma'aikatar kiwon lafiya ita ce babban nauyin ne ke kanta ma'aikatar harkar ilimi kuma ita ma babban nauyi na kanta na ta ga an daina raba wannan a mu na musamman bodin na 'yan mata a daina rabawa kuma sannan likitocinmu musulmi masu cikin addinin musulunci kullum ya kasance su zanto suna zaman ko ta kwana idan irin wannan abu ya fito su yi maza su gudanar mana da wani bincike su faɗakar da al'ummar musulmi in banda kasa irin najeriya duk abin da za a ci da abin da za a sha da abin da za a shafa a kasashen da suka ci gaba sai an bincika an tabbatar baya da illa amma yanzu ko mai kai sai kai kasuwa ka sayar kamar ba waɗansu hukumomin da za su bincika su gani allah ya tsare kamar yadda na faɗa jiya mun tsaya ne a ƙarshen aya ta goma sha biyar cikin wannan sura mai albarka suratu sura wato ayar falizalika fada'u wasakim kama umirta har zuwa fadin sa wa ilaihi al-masir yau kuma zamu tashi farkon aya ta 16 mai Allah ta'ala ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wallazina يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم ما استجيب له حجتهم حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد من بعد من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند yuhajjuna fillahi lalle waɗanda suke yin musu cikin lamarin ubangiji wato cikin addinin Allah min ba'di masjidi balahu bayan an ansa wa Allah kiran da yayi na ayi imani da shi su kuma ba su so ba su ga ana yin da'a ga Allah ba sa so su ga ana da'a ga manzon Allah sai suke musu ga waɗanda suka ansa din nan dan su yi kokarin kautar da su daga tafarki madaidaici zuwa ga tafarkin barna to irin waɗannan mutane wato hujjatuhum dahibatun inda rabbihim hujjarsu rusasshiya ce a wurin ubangiji ma'ana hujjarsu ba ta da karfi hujjarsu ba ta da kwari domin dukkan wanda ke jan mutane zuwa ga barna ba da hujja wa alaihim ghadabun sannan kuma suna da fushi daga Allah madaukakin sarki walahum azabun shadid kuma akwai azaba mai radadi a kansu جلت الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدنيك لعل الساعة قريبة يستعجل بها الذين لا alkitab ubangiji ta'ala shine wanda ya saukar da littattafai lafazin alkitab anan duk da cewa mufradi ne amma ismul jins ne ismul jins kuma da an kawo shi ala sigatul mufrad yutlaqu wa yuradu bihi al-jam ubangiji ne ya saukar da littattafai bisa ga dukkan annabawa bil haqqi hada da gaskiya wal kuma ubangiji ta'ala ne ya saukar da al mizan lafazin al ya iya saukar ma'anar na'ura da ake yin awo da ita don tantance nauyin abu cewa ya kai kilo kaza ko ya kai ton kaza ko ya kai gram kaza wanda ana kiran shi da suna miza. sannan mizan kuma ana amfani da shi ana nufin adal sai zanto cewa an zarar kitaba bil ubangiji ta'ala shi ya saukar da littafi da gaskiya wal mizan kuma shi ne ya saukar da adalci subhanahu wa ta'ala a madadin mizani anan ya zanto ala ko kuma na'ura da ake awo da ita sai zan to a abin da ake nufi da shi adalci an gane ko haka kuma ake nufi da shi cikin faɗin Allah ta'ala a can cikin suratul hadid da yace ya saukar da eh, abin nan tafi akan annabawa wa anzalna ma'ahum alkitaba wal mizan li yaquma an-nas bil qist anzalna ma'ahum alkitaba wal mizan li yaquma an-nas bil qist nan ma anzala alkitaba bil haqqi wal mizan lafazin anzala ya nuna lallai almizan din kenan wato a ba shikeli na awo ake nufi ba ana nufin adal amma a cikin suratul rahman da yake wasta ma'a rafa'aha wa wada almizan alla ta fil mizan wa aqimul wazna bil qist wa la tukhsirul mizan wannan almizan ana nufin na'urar da ake awo da ita shikeli kenan an gane ko saboda me saboda yace wasta a rafa'aha wa wada almizan wada almizan kaga wato sikeli kenan amma anzala ya zanto adalci ina fatan kun fahimta wa ma yudrika la anna sa'ata qarib wa ya sanar da kai cewa kiyama makusanciya ce tana dab da zuwa ma'ana ubangiji ta'ala ne ya jibinci nauyin sanar da kai kusantowarta duk da cewa ba ka iya fayyace rana kaza za ta yasta'jilu biha allazina la yu'minuna biha waɗanda ba su yi imani da ita ba yasta'jilu biha suna gaggauto ta cewa ina ma kiyamar ta zo wa yastajirunaka bis sayyi'ati qabla al hasanati wa qad khalat min qablihim al masulat suna cewa mata hadha al in kuntum sadiqin suna cewa ajil lana qitana qabla yawm al hisab duk wannan suna gaggauto ta ne dan ba su yi imani da ita ba wallazina amanu amma waɗanda suka yi imani kuwa mushfiquna minha tsoranta suke ita kiyama din an gane ko yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira yakhafuna yawman tatakallabu fihi alqulub wal absar liyajziyahum Allahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadli inna Allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab mushrikuna minha tsoranta suke ita kiyama su mu bane wa ya'lamuna suna da cikakkiyar masaniyar annaha alhaqu lalle kiyama gaske ne zata ala ku saurara ku ji innal ladina yumaruna fi sa'ati lalle waɗanda suke shakka game da tashin kiyama na fi dalalin ba'id hakika suna cikin bata wanda yake manisanci kwarai da gaske Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwa al-qawiyyu al-aziz man kana yuridu harfan akhirati nazid lahu fi harfihi ومن كان يريد حرف الدنيا نؤتيه منا وما له في الآخرة من نصيب لفظ اللطيف ذاك الله اللطيف بعباده ينا توكر معنا مع معنا ستفركو لطيف مثلا بويين الأمر يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة illa ya'lamuha wala habatin fi zulumatil ardi wala ratabin wala yabisin illa fi dukkan wani ɓoyayyen al'amari da bai fito fili ba ubangiji ta'ala ya san shi ɓoyuwarsa ba ta sa Allah ya jahilci shine latif masanin ɓoyayyen al'amura sannan latif yana ɗaukar ma'anan mai tausasawa bayansa mai tausayi da jin kai da rahama game da bayansa Allahu latifun bi ibadi ka iya cewa Allah masani ne game da boyayyun al'amura da bayansa ke zartaswa to ta wanda koya san na koyi zai yi ya jahilci na zahiri daga cikin ayyukansu ko ka ce Allahu latifun bi ibadihi Allah mai tausayi ne ga bayansa waɗanda suke mummune Allah mai tausayi ne gare su yarzuku man yasha dan haka yake arzar da wanda ya ga dama wa huwa al aziz ya Allah shi ne al mai karfi wanda ba abin da ke gagararsa al-aziz mai rinjaye cikin al'amuransa man kana yuridu harsal akhirat dukan wanda ya kasance yana san sakamakon gidan lahira da aikinsa da maganganunsa in yayi magana yayi ne don sakamakon lahira in yayi aiki yayi ne don sakamakon lahira dukkan wani aiki na alheri wajibai da haƙoƙi da ke kansa da ya sauke duk yayi ne don yana neman sakamakon lahira nazidi lahu fi harfi to za mu kara masa cikin sakamakon nasa shi ne a ninka masa sama da abin da ya aikata in ya zo da aiki daya a baki lada goma man ja bil hasanati falahu ashru amsalha amma wa man kana yuridu harsar duniya wanda ko yake nufin gidan lahira da aikinsa nu'tihi minha to za mu dan bashi a cikin ta sai yake nu'tihi bai ce ba nazid abin da ya bukata za a baki kila daidai wanda ya bukata din kila rabi kila ɗaya bisa uku kila ba shi ma bai amfana da shi ba har yanzu an gane ko to wannan na nuna mana tsadar ikhlasi duk wanda zai yi aiki yayi shi dan Allah shine duk aikin da ake neman lahira da shi ka tabbatar ka aiwatar da shi ne don Allah ya baka lada ba don mutane su ce wani yayi ba ka gina masallaci dan Allah ka gina makarantar islamiyya dan Allah ka samar da rijiya mutane na shan ruwa dan Allah kana ciyar da miskinai cikin watan ramadana din dan Allah ka raba gero ga mabukata dan Allah ba dan a ce wani yayi ba in dai ka yi wannan duk aikin alkhairin da za ka yi Allah zai ninka maka dala ne da zidin lahufi fi amma wa man ka ne da harsar duniya in ko kai dan duniya shikenan nautihi ha za mu dan bashi wani abu na duniya wannan fa zai bayar din ba lallai ba lalle ba watakila ne saboda suratul isra'i ta riga ta yi bayani wa man arada al-akhirata man kana yuridu al-ajrata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuman madhura wa man arada al-akhirah wa sa'a laha sa'yaha wa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura kullan nuddu ha'ula wa ha'ula min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahzura ubangiji ta ce man kana yuridu al-ajila wanda ya kasance yana son ta gaggawa yanzu yanzu duniya kenan ya yi aiki yanzu yanzu yake son sakamakon mutane su yaba su ce masa wane ajjalna lahu fiha za mu ba shi din mu gaggauto masa sakamakon yanzu yanzu amma ma na shawo abinda muka ga dama za mu ba shi ba abinda ya nufata ba ya yi don ya samu yabo a madadin a bashi yabo din sai a canja da wani abu ya yi don ya samu wani abu a madadin a bashi wani abu din sai ya samu wani abu shi ma wannan ma na sha'u abinda muka ga dama za mu ba shi shi ma ba ga kowa ga kowa ba liman nuridu ga wanda muka ga dama wani zai nufaci duniyar kuma ba zai samu yabon ba kuma ba da lada gobe kiyawa ya yi batan bata kantan shi yasa ba wanda yake morewa a duniya irin mai ikhlas ba kuma wanda ya tabe irin mai riya ko mai shirka cikin ayyukansa don mai ikhlasi babu ruwansa yana yi ne don Allah kai shi mai riya wani lokacin yana son a yabe shi kan abin yayi kuma yana so a yabe shi har kan ma abin da bai ba yuhibbuna an yi yu'madu ya lam shi ne zalincin sa bai yi ba ma so yake sai an yabe shi shine ibn hazm ke cewa inda dan adam yana da hankali inda zai yi dogon tunani to da a yabe shi ya gwammace gara a kushe masa zai fi jin daɗi zai so kullum ya fita gari ya ji ana kushe masa sama da in ya fita gari a yabe shi aka ce saboda me ce a'a in dai kullum ya fita gari za a yabe shi kuma yana son haka yana jin daɗi da haka to ɗaya ne daga cikin biyu imma abin da aka faɗa gaskiya ake aikinsa ne yanzu da aka yi bai ji daɗi kaga ya rushe ladansa imma abin da aka ce yana yi din nan na kirki ƙarya ma ake kawai maroka ne suka faɗa suka ce dawa da kai binni ne ya mai hannun kyauta ko bayan ka ta fara marowaci ne sai ya ji daɗi ya ce to kaga wannan ƙarshen zalunci kenan baka yi abu kuma a yi ba kuma ka ji daɗi ya ce to amma idan an kuce ka ta kowace fuska baka faɗi ba idan abin da aka faɗa laifin ka ne kushewar da ake ma sai ta saka gane a ah, ake mutane suna gani bari in gyara don dan adam baya son a gai so ke sha kwana inda ba gaishe ba imma ya zanto cewa abin da aka faɗa din ake kushe ka da shi ƙarya ake maka to kuma an rage maka zunubin ka ke to dan Allah da ayyabe ka da kushe ka wannan shi sai ka jure zaka ce gara kushewa dan kowa na son yabo man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsi wa man kana yuridu harsad dunya nutihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib Allah ce a lahira ba ya da wani rabo wanda duk yake yin aiki dan duniya dan a yaba masa to a lahira fa ba ya da rabon komai a wajen Allah sai ce am lahum shara'u أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم المتقين shuraka'u shin suna da waɗansu abokanan tarayya ne da suka sanya ma Allah shara'u lahum min ad-din irin wanda suka shar'anta musu wani abu na addini ma lam ya'zam bihi Allah irin abin da Allah bai izini da shi ba suna da wani wanda ba Allah ba da zai shar'anta musu salan sallah salan zikiri kalar salati kalar hailala kalar istighfari wata kala daban ta tasbihi wanda ba Allah ba ba manzon Allah ba haramun ne wani wanda ba Allah ba ba manzan Allah ba ya yi maka bayanin wani nau'i na sallah ya ce je kai kai sai in ya ce Allah ne ce ko manzan Allah ne ce haramun ne wani wanda ba Allah ba ba manzan Allah ba ya ce da kai ga wani nau'i na salati ko wani nau'i na zikiri ko hailala ko istighfari ko addu'a ka karba kai kai kowane ne sai ya jingina da baban kasu ya ce manzan Allah ya ce da'u kulla kaulin inda kauli muhammadu dukkan zancen da ba na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba za a iya cin gyaran sa maganar manzan Allah ce dan wahayi ne daga Allah ubangiji baya kuskure manzon Allah kuma kararre ne daga Allah baya kuskure cikin duk abin da ya isar na wahayi da haka kuskure ne wani ya sar'anta maka wani abu karka yadda wani ya ce ga wata ibada kaga cikin azumin nan ana rudan waɗansu mutane idan ka je ka yi tarawihi ka kammala sai kuma a zo a ce yau nafilan mu ta yau muna da raka'a shida sallama uku wanda duk yayi ta yana da ladan annabawa arba'in ka ji fa raka a shida wanda duk ya yi ta za a ba shi ceton mutum dubu saba'in cikin dangin uba dubu saba'in cikin dangin uwa ya kai su aljanna raka a shida raka a shida kadai ta yau raka'a hudu ce sallama biyu wata rana a ce kuma raka'a goma sallama biyar wata rana a ce raka'a takwas sallama hudu a faɗi waɗannan lada wanda ya kera hankali wallahi duk wannan sallolin da kuke ji waɗansu limamai na faɗa ƙarya suke wa Allah ƙarya suke wa manzan Allah ba inda Allah ya faɗa ba inda manzan Allah ya faɗa kun gane ko sallan tarawihin nan da ake yi raka'a sha ɗaya ko sha uku ita ce sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ita ya koyar a aikace ita sahabbai suka yi ita tabi'ai suka yi ita tabi'u tabi'ina suka yi amma bayan ka gama wannan kuma a baka wuta wannan din kayi ta a gurguje ka je ka bi limamin da ake kira fijo Allahu akbar Allahumma rabbana lakal hamdu Allahu akbar wai bayan ya gaba kuma ya baka wata extra ka je gida ka yi raka'a takwas ko goma ko shida to tun da ya ce maka idan ka je kai kana da ladan annabawa kaza to ita wannan wadda kuka yi yanzu cikin jam'i da shi ita kuma ladan annabi nawa gare ka ita kuma ya faɗa maka ladan mutum nawa gare ka kuma da ita da waccan wanda ya ba ka je gida kai ka kada wacce ta fi lada a wurinsa fa wadda ya ba su tafi gida ta fi lada don bai taɓa faɗa maka ladan wannan ba wannan a wulakanta ake yin ta a gurguje al'ada sai an saba ramadana ana yi kada ce ba mu yi ba zo ku zo mu amma ga mai romo ku je gida ku ya kamata mutane su ji tsoron Allah waɗannan dukkanin su gidoyi ne ma anzalallahu biha min sultan am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam shara'u lahum min ad-din ma lam bihi Allah Allah ce walaula kalimatul fasli in ba dan kalman nan ta lallabewa ba cewa Allah zai jinkirta wa mutane azaba azaba ta kwaf daya irin wanda aka wa adawa da samudawa ba za a yi wannan al'ummar ba la kudiya bainahum ba dan wannan zancen ba da an riga an zartar da hukunci tsakanin masu irin wannan barnar wa inna zalimina lahum azabun alim lalle azzalimai masu shirka kenan suna da azaba mai radadi tara zalimina mushrikina mimma kasabu za ka ga azzalimai a farfajiyar kiyama mushfiqina mimma kasabu suna jin takaicin aikin da suka yi sun tsorata sun firgita wa huwa waqi'un bihim sakamakon abin ko sai ya auka kan ko sun ki ko sun so na amanu waɗanda ko suka yi imani fi rawdatil wa amilu salihati suka yi ayyuka na gari fi rawdatil jannati wannan suna cikin dausayin gidan aljanna Allah ka sa mu cikin su lahum ma yasha'una inda rabbihim duk abin da suke bukata za su samu a wurin ubangiji zalika huwal fadlul kabir wannan shine falala wanda yake mai girman gaske dacewa da gidan aljanna sai Allah ta ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أشهد أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نجد له فيها حسنا إن الله غفور شكور zalikan allazi yubashshiru Allah zalika abincin da aka ambata na falala mai girma gidan aljanna allazi yubashshiru Allah ibadahu allazina amanu shine abin da Allah ke yin bishararsa ga bayinsa da suka yi imani wa amilu salihati kuma suka yi aiki na gari ubangiji ta'ala ya yi alkawari ya yi albishir da gidan aljanna ga dukkan ɗa namiji ko macen da ya yi imani ya yi aiki na gari ba tare da bambance garinsa ko launin fatarsa ba man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun duk waɗanda suka yi aiki wanda yi imani yayi aiki na gari mace yake ko namiji yana mai imani da Allah in dai yayi imani da aiki na gari Allah sai zamu rayar da shi da daɗin rayuwa a gidan duniya sannan kuma a lahira zamu ba shi sakamako babba abinda Allah ke maka bishara kenan imani aiki na gari shi aiki ko babu yadda za a yi ya karɓo a wurin Allah sai ya cika sharaɗa biyu sharaɗi na farko kaya aikin dan Allah sharaɗi na biyu kaya aikin bisa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk yadda kai kyakkyawan niyya wajen aiki kyakkyawan niyya tana da kyau haka ake so sai a taya kamar na idan ka same ta amma ka sani aikin ba zai zama karɓaɓɓe ba kuma sai in ya dace da yadda annabi ya koyar tunda an turo annabin ne don ya koyar wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi idnillah ba dan komai aka turo annabi ba sai dan mutane su yi masa cikin abin da ya zo da da haka annabin ya koyar da sallah a aikace yace sallo kamar muni usalli ya tafi aikin haji da taron musulman da sun fi dubu arba'in yana ce da su ku zo an nema na su kakum sallar tsoro Allah ce wa idza kunta fihim fa akamta lahumus salata faltakum ta'ifatun minhum ma'aka وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة duk wani aikata manzan Allah ya tsakiyar mutane idza kunta fihim kana tsakiyar fa akamta lahum salata ka tsayar musu da sallah kana yi suna gani kenan daidai jihadi haka ya fita da su wa iz gadauta min tubawuul mu'minina maqa'ida lil qital tana lokacin da ka fita da sassafe da sassafe kana tsayar da musulmai wuraren da ya kamata su tsaya su ja daga dan ayyaki dan ayi gumurzu suwana suwana ku toshe nan su wani ku tsaya a nan kai wani dakata a nan ku wanda kuke nan kar ku yi motsi sai na ce ku yi komai haka annabi ya fito ya koyar da mutane aikata saboda haka babu yanda za a yi kayi ibada ta zanto karbabbiya wallahi sai in ta dace da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yanda za a yi kayi ibada ko zikiri ko hailala zikirin ka ya zama daidai sai in ya dace da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sa'id ibn al-musayyib daya daga cikin tabi'ai ne ya zo samu wani bawan Allah an yi sallar an kira sallar asubahi kafin a zo sallah yana ta nafila yana ta nafila ya raka biyu ya sallama ita me kake ne yace rakatan alfajr sha ya zaka ce rakatan alfajr kuma kai biyu biyu biyu har so sama da biyu ita ko rakatan alfajr ai raka'a biyu ake dan me zaka kara akan raka'a biyu kai raka'a shida ko takwas ko goma sai yace da sa'id ibn al-musayyib ayu'azzibuni ayu'azzibuni Allah ala salah yanzu Allah zai mun azaba dan nayi sallah sai yace la الله تعالى لا يؤذبك على الصلاة ولكن يؤذبك على مخالفة السنة الله Allah ba zai maka azaba ba dan kai sallah amma zai maka azaba in ka saba baban kasu annabi ya raka biyu kai ka kara kan wannan Allah zai maka azaba dan me ka kara yasa sunna ce take bayar da mutane bai daya bid'a ce kuma take rarraba mutane sunna hada kan mutane take gaba daya ita ko bid'a rarraba su take yi an gane ku domin in dai za a yi sunna yadda take to kowa zai aiki bai ɗaya ne ko da gari ya sha bamban nahiya ta sha bamban duniya ta sha bamban kabila ta sha bamban a duk inda kake a duniya a zahar raka a hudu matafiyi kuma biyu lasar raka a hudu ce matafiyi biyu a duk inda kake duniya kowa ya san haka ne ramadan din ashirin da tara za a yi ko talatin ba wanda suka ce ai ashirin da takwas ba wata mazhabar a duniya ba wanda suka ce kuma ai talatin da ba wannan mazhabar a duniya saboda menene wannan duk sunnoni ne da ababai da annabi ya koyar amma idan an zo bid'a sai ga komai ya ta bambam wannan yayi wancan wannan yayi wancan an gane ko yanzu idan aka zo taron maulidi tunda bid'a ne wani sai ya ranar sha biyu ga wata ya ce ranar aka haifa annabi wani kuma sai ranar sha tara ga wata ya ranan ranar ne ranar suna wani kuma ya taru wata wani kuma ya raka wata wani kuma ya taron sa da safe wani kuma ya yi da daddare wani auren taron sa a sauke qur'ani wani kuma a karanta nurul yaqini wani kuma a karanta ishiriniya wani kuma a karanta dalailul khairati cikin su waye daidai kaga dai daban-daban ne da wanda ya yi kafin sha biyu ga wata da wanda ya ranar sha biyu ga wata da wanda sai sha tara ga wata da wanda ya taru watan da wanda ya raka wata da wanda ya da safe da wanda ya da daddare da wanda ya awa biyu kacal da wanda kuma sai da ya shanye dare gaba daya da wanda ya karanta qur'ani ya samu gardawa suka sauke qur'ani da kuma wanda ya samu makaranta da la'ido da wanda ya kira yan bandiri suke ta dukan bandiri cikin su waye daidai dan Allah kaga bid'a ce shi yasa tana iya karban kari tana iya karban rage idan ka zo sai da aka waye gari kana yi ni kuma idan na zo na yi kwana biyu baka yi saka min inkari ba in ka ce me yasa kai kwana biyu sun ce kai me yasa kai kwana ɗaya idan na zo na yi awa uku ina yi wani ya zo ya minti talatin ban yi sa masa inkari ba ah, me yasa kai awa uku sun ce kai me yasa kai minti talatin duka haka bid'a take yadda ka san bakan danko su idan ga dama ka ja idan ga dama kuma ka tsuci za ka iya kara za ka iya rage ba wanda ya sayawa wani musu shi yasa sai ka kalli waliyan sai ka rasa wanne fa falala wani yazo yace nashi ne awwalul awliya'i wani yazo yace nashi ne khatamul awliya'i wani yazo yace nashi ne sayyidul awliya'i wani yace kaza sai ka rasa wanne ne yafi amin amin wani kuma ce za a yi masa don saboda jika annabi ne sai mu ce in dai kai jika annabi ne da gaske ai ba za ka yadda a saba kakanka ba ko to ka kyale mu buka kanka ko kana kishi da shi ne ba gaske bane ba in dai mutum jikan annabi ne in dai jika na gaske ne to sai ya hakuri a buka kansa amma idan ya a ku kyale nashin ku zo ku bi ni jika ma'ana yanzu kishi yake da kakansa yana takarar annabta to annabi ko an ce walakin rasulullahi wa khatamun nabiyyin wa kana Allah bi kulli shay'in alima babu wani annabi da zai zo bayan sa har zuwa tashin kiyama saboda haka sai ka dakata inda yi Imam Malik ibn Anas ya ga wani mutum zai je umara ne ko aikin haji a maimakon ya je zulhulaifa tun da ne miqat na mutanen Madina ya dauki ihrami sai ya koma masallacin annabi ya dauko ihrami Imam Malik yake da shi ka je zulhulaifa inda manzon Allah ya ihrami sai ce haba ya imam malik ma hiya illa amyalun zittuha yace wani adadi ne na mulamulai kawai na kara me ne kuskure a ciki sai ke cewa wallahi aksha alaikal fitna ina ji muka tsoron fitna ita wasu irin fitna yake baka ji ba Allah ce falli ya hazar allazina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun ali waɗanda suke saba umarnin annabi su kiyaye wata fitina ta same su ko azaba mai radadi wannan fitinan nake ji muka tsoron ta same ka haka imam malik ibn anas yake don haka bawa idan yana so ya rabota gobe kiyama ya yi ikhlasi cikin aikinsu don Allah kawai yake ba don muna na wani ko ya burge wani ba sannan kuma ya aikin bisa koyarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk aikin da ba a yi shi yadda annabi ya ce ba ma'ana ana nufin turo annaban baya da amfani dan ga wani ya zo ya ce shi ma zai maka sharhi kar ba sai annabi ya zo ba shine kuskuren da mutane ke قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قل كتيد سو متاني لا أسألكم عليه أجرا ba na neman lada a wurin ku dangane da abin da nake isar muku na musulunci haka aka ce annabi ya faɗa mutanensa illal mawaddata fil qurba illa da iyaka ina neman almawadda kauna fil qurba dangane da dangin gidana wannan lafazin illal mawaddata fil qurba malamai sun yi maganganu guda hudu a kansa malaman tafsiri kenan magana ta farko ma'anar illal mawaddata fil qurba ba na neman kowane lada a wurinku illal mawaddata fil qurba sai dai ku kaunace ni kawai fil qurba dan saboda dangantaka ta da ku mana in ma ba za ku bani kariya ba a matsayin ku na kun yi imani da ni ku ba ku da ku yi imani ba ku bani kariya ko dan ni dangin gidan ku ne annabi shaibu mutanen sa sun ba shi kariya shi ko ba su yi imani da shi ba ina fata mun fahimta to ba na bukatan wata lada sai dai kawai ku ba ni kariya a sanadiyar dangantakar jini tsakanina da ku yadda kuke hashimiyuna ni ma ba hashime ne yadda kuke ƙuraishawa ni ma ba ƙuraishan dangi ne ku tsare mun jini da kuke tsarewa dukkan ƙuraishawa ku tsare mun mutunci da kuke tsarewa dukkan banu hashim ku tsare mun martaba da kuke karewa dukkan wani hashimiyin dangi ni ma ba hashiman ne shine illal mawaddatu fil qurba kun fahimta wannan da kyau fassara ta biyu waɗanda suke cewa ulla as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba bana neman komai daga wurin sai dai ku tsare mutuncin zurriyar gidana an gane ko ku tsare mutuncin ne zurriyar gidana ba wani lada da yake bukata dan na isra muku da musulunci dan kun musulunta a hannuna don na sanar da ku waɗansu dokoki na Allah kun yi aiki da su ba na bukatar wani sakamako daga wurin ku illa iyaka ku kare martabar zurriyar gidana su ne ahlul bait duk waɗanda suke halin baiti a tsare mutuncin su a keta mutuncin suna da martaba an gane ko wannan fassara kenan sannan kuma wata fassaran ta uku kuma la as'alukum alaiha ajran illa illan mawaddata fil qurba abinda ake nufi ba na zeman wata lada a wurinku illa al-mawaddata fil qurba sai dai kawai ina son ku rinka yin aikin da'a sai zanto alkurba a nan ba dangantaka bane ba alkurba dai daidai suke da alkurbatu aikin da'a illal mawaddata abinda nake so kawai ku kaunaci alqurba aikin da'a abinda nake so idan na isar karku bani lada ku yi aikin da'a irin wanda nake ku yi shine tukuici na da kuka bani ma'ana ce kenan illal mawaddata fil qurba to magana ta hudu ita ce bai jiyar magana da suka ce illal mawaddata fil qurba din nan ma'ana bana neman lada a kulla as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fil qurba suka ce gaba ɗaya ayar mansuha ce wadda ta shafe ta shi ne la as'alukum alaihi ajra da duk tazo inda cikin alqur'ani to saboda haka dai waɗannan maganganu guda biyu zuwa guda biyun farko sun suka fi karfi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai bukaci lada a wajen mutane ba ya bukaci kawai in ma ba su ba shi kariya don riko da addinin sa ba su ba shi kariya ko dan cewa shi dan kabilar su kuma ya bukaci bai bukaci su ba shi lada ba a ya bukaci su tsare martabar zurriyar gidansa adal bai ko suna da matsayi suna da martaba shi yasa ma ko salati ma ba za ka yi salati ya zama daidai ba sai in ka sa alul bid'a Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad to su kuma alul baitin nan su ne dukkan zurriyar da suke dangantuwa zuwa da gidan Aqil bin Abi Talib ko Ali bin Abi Talib ko Ja'far ibn Abi Talib ko Hamza ibn Abdul Muttalib ko Al-Abbas ibn Abdul Muttalib ko waɗanda suke dangantuwa zuwa gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam family nawa kenan shida gidan akilu aliyu ja'far hamza abbas Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda in an bi salsalar sa shi wani ne dan wani dan wani zuwa ɗaya cikin gidajen nan kuma ya yi imani yana aiki da musulunci to wannan yana cikin ahlul bait kenan kun fahimta da kyau waɗansu ma suka a dukkan banu hashim duk wanda dangantaka suke tikewa zuwa gidan banu hashim to shi kenan yana cikin ahlul bait kenan to saboda haka a yanzu ba za mu iya korewa ba mu ce akwai alul baiti ko ba alul baiti ba za mu iya korewa ba mu ce akwai jikokin annabi ko babu domin za su iya yaduwa su je ko ina da ko ina to amma abin da ake bukata kar mutum ya yi da'awar gidan da ba nasu ba dan manzon Allah ya faɗa cikin hadisi duk wanda ya da'awar uban da ba nashi ba to ya fita daga musulunci ya kafuta kaga abu ne mai hadarin gaske haka yake faƙar kafara haramun ne ka ce wani babana ne bayan baban ka ne ba malamai suka fassara wannan kafircin da cewa ma'anarsa kabira kabiratan fahisha ya ya hawa wata kabira cikin kaba'ir ba wai ya fita daga musulunci ba a ya ya kinkimi kayan nauyi na laifi na zunubi ka danganta zuwa gidan da ba naku ba shi yasa kar ka yadda ka ce kai dan gidan wani ne bayan ba dan gidan bane ba sai in ka tabbatar salsala za ka iya ba mu ita gangariya wadda babu kwana kwana in ba haka ba kowa sai ce shi ma gidan annabi ne duk wanda bin kirji sai ce shi ne yasa duk waliyan da aka yi ba waliyan da bai ce zure gidan annabi ne ba har kuma yana ma da yazo kwanan nan masu da ce shi ma gidan annabi ne kowa da yake sa abin nan to wannan alfahari da iyaye kuma ba shi ne abin alfahari ba kai alfahari da kanka da karan kanka kai a karan kanka ba kai alfahari da ka ba ko ba haka ba dan in ba kai aiki irin nasu ba yaya za ka dace da sakamako irin nasu shi yasa wani ke cewa idza takarta bi aba'in lahum sharafun qulna sadaqta walakin isa man waladu ko walakin isa ma waladu idan kai alfahari da iyaye masu kima da daraja sai mu ce eh da gaske ne iyayen na da kima da daraja amma tir da dan da suka haifa tir da baragurbin da suka bari a baya ko ba haka ba annabawa ne Allah ya zano cikin suratul maryam tun daga kan annabi zakariya ibna da rabbahu da an safiya aka bashi da yahya ya yi haya su kita wa biko wa wajina aka ambaci na maryam da ɗanta annabi isa alaihi salam annabi ibrahim wasu kurfin kitabi ibrahim annabi musa wasu kurfin kitabi musa annabi isma'il annabi idris wani ne wani ne aka zana su sai allah ce ula'ika allazina an'ama allahu alaihim minan nabiyina min zurriyyati adama wa mimman hamalna ma'a nuhin wa ذرية إبراهيم وإسرائيل waje ta baina. zaratan bayan Allah kenan cikin annabawa dawa dawa dawa dawa zurriyar gidan annabi Adam zurriyar gidan annabi Ibrahim zurriyar gidan Yaqub shine Isra'il cikin waɗanda muka shiryar muka zaɓe su zarata idza tusla alaihim ayatul rahmani kharru sujadan wa bukiya idan an karanta musu ayar Allah sai su faɗi suna masu kuka suna masu sujada ga Allah suna masu kuka dan kaskantar da kai ga Allah me ya faru fa khalafa min ba'dihim khalfun aza'u salata wa taba'u shahawat fa sawfa yalqawna gayya illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhuluna aljannata wa la yuzlamuna shay'a kamar ba mu fahimtan ayoyi Allah ce fa khalafa min ba'dihim bayan suwa min ba'di ibrahim min ba'di adam min ba'di ibrahim min ba'di isma'il min ba'di idris min ba'di eh, zakariya isa musa harun khalafa min ba'dihim khalfun sai waɗansu mamaya cikin zurriyarsu suka maye gurbin waɗancan da suka zo farkon mai suka yi aba'u salata suka wulakantar da sallah wacce ba'u shahawat suka bi son zuciya cikin addini hmm. aba'u salata wacce ba'u shahawat sai Allah ya ce fa sawfa yalqauna ghayya za su gamu da ghayya azaba illa man taba sai wanda ya tuba cikin su to ga zuriyar dukkan waɗannan annabawan an ce yan bayan da suka zo suna da su jikokinsu ne sun yi barna kuma Allah ya musu alkawari da wuta sai in sun tuba to yaya yanzu kuma ba kuma idan ka ce zuriyar gidan kaza ne sai a ce to ka yi kokari aikin kai dace ne laysa alfata man yaqulu kana abi innama alfata man yaqulu ha ana za sai ba jarumi bane wanda zai ce babana da kaza ne babana da kaza ne jarumi shi ne wanda zai ce ni eh, ka ne amma kai alfahari da babanka yi alfahari da kakanka kuma kakan na nawa ba na ɗaya ba ba na biyu ba ba na goma ba na sha biyar ba na talatin da wani abu sai an bi sai an bi dogon karni kafin a je Allah gane da mu wa man yaktarif hasanatan nazid lahu fiha husna dukkan wanda ya aiki nagari nazid lahu fiha husna za mu kara masa sakamako nagari kamar yadda muka faɗa yayi aiki ɗaya a ninka masa lada inna allaha ghafurun shakur lalle allah ta'ala ghafur bai gafara ne shakur sannan kuma mai godiya ne ga aikin bayin sa subhanahu wa ta'ala godiyarsa kuma shine ba su sakamako da ba su matsayi a gidan aljanna da kuma ambatan su a fada su ta mala'ika sai ke أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور أم يقولوا نفترى على الله كذبا أم سكن تيوي سوكا يقول أم يقولون wato bari su kafare sukan ce iftara alallahi kazba wai manzon Allah yake kirkariya ne jingina ma Allah da yace an yi masa wahayi fa in yasha fa in yasha illahu yakhtim ala qalbik wa yamhu Allahu al-batil wa yuhiqqu al bi kalimati fa in yasha illahu ai in Allah ya ga dama yakhtim ala qalbika da sai ya kulle zuciyarka mana inda ƙarya kai abinda ka tashi faɗa mutane sai ka ji ka manta kaga shikenan sai a gane ƙaryarka wa yamhu Allahu al-batil kuma ubangiji na kore dukkan wata barna a bankasa wai zukul haka yana taimakon gaskiya bi kalimatihi da kalmominsa innahu alimun bi zati sudur lalle Allah ta'ala masani ne dangane da abin da ke cikin kirarra ma'ana abin da ke cikin zukata shine ibnu qayyim ke cewa babbar hujja na cewa annabi lalle annabi ne wato shine irin nasara da Allah ya bai ba yadda za a yi ka zo da barna a taimake ka a uhudu a taimake ka a badar a taimake ka a hazab a tara maka gaba ɗaya jaziratul arab cikin abin da yake bai kai rubu'in karni ba kuma mabiyanka da ka ɗora su kan wannan abin su tafi su buɗe farisa su buɗe rum kuma su halatta dukiyoyin mutane a matsayin ganima su halatta kuyangi da su kama a matsayin kuyangi su halatta kaza duk ya kasance sun yi wannan da barna ba tare da Allah ya darkake su da azaba ba yace ba sunnar Allah bane yin haka alama ce ta cewa gaskiya yasa hatta kafirai suke ba da shaida kan cewa lalle annabin da gaske ne waɗansu ma wanda suke kunyar suke da gaske ne suke dai a cikin jarumai kam to muhammadu na ciki ba za su ce ba manzan Allah wai dan in sun yi haka sun ba da gaskiya da shi kenan sai وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد huwa allazi yaqbalu tawbata ubangiji shine wanda yake karbar tuba an ibadihi daga bayansa yayin da suka tuba zuwa gare waya wa ya'fu an sayyi'at kuma Allah shi ke rangwame dangane da munanan ayyuka da bayi ke yi bisa kuskure ko bisa niyya matakar an samu da na sani da nadama daga baya wa ya'lamu ma taf'alun Allah yana sanin duka abin da kuke aikatawa wato wannan aya tana cikin ayoyin da ke nuna falalar tuba alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu tawbata an ibadihi shin mutane ba su sani ba Allah ne mai karban tuba daga bayinsa sannan kuma wa yastajibu na amalu ubangiji ta'ala shi ke ansawa waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi aiki na gari abinda ake nufi da ansawa in sun kira shi shi ke ansawa ya biya musu bukatar su in kuma sun yi ibada shi ke nuna ya gani ya bayar da sakamako wa yaziduhum min kuma yana musu ƙari daga cikin falalatasa wal kafiruna lahum azabun shadid kafirai kuwa suna da azaba matsananciya ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير رحمته وهو الولي الحميد ولو بسط الله الرزق ubangiji na yalwata wa bayansa arziki abinda kowa ya roka za a bashi ba tare da an hana shi ba Na bagaw fil to da bayi sun yi barna a bankasa da duniyar ba za ta yi daɗi ba in kowa aka yi shi mawadaci shi yasa yau a jarrabe ka da talauci gobe kuma a ba wancan wata rana kuma shi a hana shi kai kuma a baka haka duniyar ake samun balansin a cikin rayuwa a samu tawazun a cikin rayuwa na hannu bai na kasamna bainahum ta fil hayatid duniya haka Allah ya raba arzikin amma da ake kowa za a bashi la bagaw fil ard da sun yi barna a bankasa wani ba zai wa wani aiki ba wani ba zai tuka wani mota ba wani ba zai na yarin gidan wani ba wani ba zai wa wani cefane ba wani ba zai wa wani wani hidima ba to kaga masalih gaba ɗaya sai su rushe na mutane ka'idar da aka gina rayuwa a kai gaba ɗaya sai ta zo ta rushe sai kuma wannan arzikin sai zanto azaba ne to amma sai a ba wani a hana wani dan ka bukaci abin da ke wurin wannan sai kai masa aiki a madadin kuɗi shi kuma ya baka kuɗi a madadin aiki to in kana da kuɗi ina zaka je kai masa aiki ba za ka yi masa ba kenan me zai baka kuma to amma ga karfin tsiya baka da kokobo <laughs> shi kuma wancan ga kuɗi amma ba karfi sai a yi musaya kai <laughs> kana da bukatar manasa ayyukansa ko ba haka ba kana bukatar leburancinsa shi kuma yana bukatar kudinka to kowa sai ya zama yaron wani a cikinku a cikinku ba wanda zai wani alfahari yadda yake jin kana da bukatuwa zuwa gare ka aiki mana da bukatuwa zuwa gare ka walakin yunazzilu sai dai Allah yana saukar da arzikin ne bi qadarin a hankali kadan kadan gwargwadon bukata ma ya sha gwargwadon yadda ya so innahu bi ibadihi khabirun basir lalle shi ubangiji ta'ala dangane da bayinsa khabirun wato mai bada labari ne basirun sannan mai ganin duk abin da suke ciki ne kamar yadda yake ne wa in min shay'in illa indana khaza'inu wa ma nunazziluhu illa bi qadarin ma'lum kowane irin abu inda Allah taskar mu taskar abin tana wurin mu kowane irin abu akwatin akwatinsa da taskar sa yana hannun Allah kuɗi ne kayan noma ne kowane irin abu wa ma nunazziluhu ba ma saukar da shi zuwa ga mutane ya je gare su illa bi kadarin ma'lum sai da wani gwargwado sananne daidai da ruwan sama da zai sauka a shekara a wannan nahiya tamu ubangiji ta'ala ya yi kididdigar san nawa na ruwa zai sauka ko lita nawa za ta sauka ta ruwan sama wanda ba za a kada ba za a rage ba illa bi kadarin ma'lum kuma ka lura yadda ruwa ke sauka yana sauka kwaya kwaya kwaya kwaya din da haka ne ba zai barna ba da haka ne shuka za ta amfana amma inda a ce yadda in ka cika bokiti da ruwa kake juyewa haka girgijen da ke sauke da ruwan sama idan ya zo zai zai kife shi gaba ɗaya me zai faru duk gidaje za su rushe motoci su lalace masana'antu su lalace dam ya karye shukar ma duk gaba ɗaya ruwan ya tafi da ita sai zanto ba amfana da shi ba amma da dan araba yau a yi bayan kwana biyu ƙasa ta sha a sake yi wata rana a sake yi sai a ce kawai a zubar da shi lokaci guda kowa ya huta ya ne zai faru ba zai zama rahama ba shine wa ma nunzilu illa bi qadarin ma'lum walakin yunzilu bi qadarin ma yasha da a ce zai sako shi gaba daya da gaba daya kuma sai lalace amma Allah na saukar da shi ne haka kashi kashi a hankali a hankali da haka kar ka ga cewa kana cikin talauci ka damu hadisi ya tabbata a cikin mustadrikul hakim annai saburi daga abu darda ya Allah shi kare da a gare yace manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma tala'at shamsun qattu illa bu'ita bi jambataiha malakani ba wata rana za ta hudu face damanta da hagun dinta akwai mala'iku guda biyu da ake turo ta tare a kowane yin rana za ta hudu innahuma la yasma'ani ahlal ardi illa sakalain la ahlal ardi illa sakalain mala'ikun nan guda biyu yayin da suke magana dukkan halittun da ke ban kasa na ji in ban da mutum da aljan kaza da tumaki da awaki da raƙuma da shanu da tantabaru duk halitta suna jin maganar mala'ikun mutum da aljanna ba za su ci ba me suke cewa ya ayyuhan nas ya ku mutane halummu ila rabbikum ku yi gaggawa ku koma wurin ubangijinku ta hanyar aikata abin da yake so fa inna ma kalla wa kafa khairun mimma kasura wa alha arziki dan kadan da ya wadatar da kai ya fi arziki mai yawa da ya shagaltar da kai ya dimautar da kai wa ma gharabat shamsun qattu manzo Allah ce rana ba za ta sake faduwa ba kuma illa wa bi jambataiha malakani face a damanta da hagun dinta ga mala'iku guda biyu yunadiyani suna kira da babban murya cewa Allahumma ajjil li mumfikin khalafa wa ajjil li mumfikin talafa sai ya Allah dan mai kyautayi mai kyautata wa dangi mai kyautata wa makwabta ya Allah maya masa gurbi da abin da ya ciyar duk abin da ya ciyar mai gurbin abin da ya ciyar cike jibin da ke cikin arzikinsa haka mala'iku ke addu'a ya Allah dukkan wani matsolo kun san matsolo ko dukkan wani kankamo marowaci wanda yake ya kama ya taskance baya barwa ya Allah ka gadar masa da hasara haka mala'iku ke yin addu'a hmm, a kowane yini wannan hadisi musadrarkul hakim ya kawo shi yake cewa yana daga cikin abin da ya cika sharaɗin bukari da muslim amma ba su ruwaito shi ba wato kenan walakin nazul bi qadrin ma yasha innahu bi ibadihi qadirun basir wa huwa alladhi yunazzilu zaita Allah shine ke saukar da alghais ruwan sama min ba'di ma qanatu bayan mutane sun ɗebe tsammani wa yansuru rahmata shine ke ɗaiɗaita rahmarsa ta kai duk inda yake bukata wa huwa alwaliyyu alhamid Allah shine alwaliyu can mun karanta jiya fallahu huwa alwaliyyu wa huwa yuhyil mauta nan gurin kuma wa huwal waliyul hamid har yanzu dai alwaliyu da alhamidu kowanne yana cikin sunayen Allah alwaliyu kamar da muka ce mai kauna ko mai taimakon bayansa alhamid wanda ya zama wajibi bayi su ya ba masa cikin duk abin da suka samu kansu a ciki na jin daɗi ko rashin jin daɗi ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دار وهو على جمعه إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ubangiji ce wa min ayatihi yana daga cikin ayoyinsa khalqus samawati wal ardi halittan sammai da kasa waɗannan manya-manyan ayoyi ne da ke nuna ilimi da kuduran ubangiji ta'ala wa ma bassa fihi ma min dabba da irin abin da ya ɗaiɗaita a tsakaninsu min dabba na halittu a sama akwai halittu su ne mala'iku a kasa kuma ga bil'adama ga aljanu ga dabbobi da tsuntsaye da sauran halittun da ido ke gani da wanda ma ido baya iya hangowa wa huwa ala jam'ihim shi kuwa a bisa ga tara waɗannan halittun gaba ɗaya iza ya sha'u in ya ga dama kadirun mai iko ne lokacin da ya ga dama sai ya tara su wuri guda gaba ɗaya kamar kiftawar ido ma khalqukum wala ba'sukum illa ka nafsin wahida wa ma amru sa'ati illa ka lamhil basari aw huwa aqrab inda Allah ala kulli shay'in qadir sannan ce wa ma asabakum min musibatin dukkan abin da ko ga ya shafe ku na wata musiba fa bima kasabat aibikum sabanin abin da hannayenku suka jawo ne karancin wutar lantarki da kuke fama da shi ku kuka jawo wa kanku karancin ruwan famfo ko kuka jawo wa kanku karancin fetur ko kuka jawo wa kanku a rijiyoyin fetur din ya kafe ne yana nan idan an tona kasa za a yi bohol babu ruwa ne akwai ruwa ne idan ana son a gyara nefa babu kuɗin da za a gyara ne duk akwai kuɗin da za a gyara to me yasa nefa ta lalace me yasa ruwa ya lalace ubangiji ne ya jarrabe ku da wannan ko ku kuka jawo wa kawunan ku wa ma kun min musibatin fa bima kasabat aydikum duk abin da ya same ku na musiba ko ku ja kanku ku je asibiti babu magani me yasa babu maganin kudin sai maganin ne babu ka zo ka bi titi kwalta nan ta huje can ta lalace kudin gyaran kwaltan ne babu idan an tashi yin bajet bajet din najeriya da aka tashi bana an yi bajet ne akan cewa dala a akan cewa gangan fetur guda daya za a sayar da ita a kasuwannin duniya a kan dala goma sha takwas an riga an yi bajet din wannan shekara ta dubu biyu a haka shi kenan kuma sai fetur ya tashi a kwanakin baya har ya kai dala talatin da biyar wannan ranar da aka samu yaya aka da ita to wannan fa dai su ba san duka layu su alwa amma ya falu a nan gurin kar ku tambi kar ku tambaye kar fa ba wanda zai bayanin yaya aka da ita dala nawa ta karo akai dala goma sha bakwai kan kowace ganga sai aka yaya da ita an ce an karɓo kuɗi irin waɗanda suwa na suwa na suwa da suka yi mulki suka je waje suka ajiye aka shigo da su to kuma sai aka su ina <laughs> ja ya faɗo ja ya ɗauka ne kawai ko ba haka bane ba duk idan ana so a gyara komai za a gyara wallahi tallahi lalacewar bil'adama ne lalacewar bil'adama ne in banda najeriya wata kasa ce mai irin wannan tana kudu aka taimaka afirka ta kudu ta samu yancin kai aka taimaka a liberia ta warware matsalolinta na cikin gida daga rikicin da suke yi aka taimaka a sierra leone aka taimaka ina ne ita kuna zira ta kasa taimaka kanta kasashe nawa ne waɗanda za su kasa biyan albashi gwamnatin najeriya za ta ba su ko ma'aikata kuma suna yajin aiki ko ba ba su albashi ba wani irin tufka da walwala ne wannan duk duniya ba inda za ga wannan shirman sai nan kasar to nawa aka taimakawa waɗansu ƙasashe makwabtaka da yiwu su biya albashi su yi kaza su yi kaza mu kuma mun kasa biyan da cikin gida za a zo lissafi kasar mu ce ta shida a masu cikin man fetur amma kuma idan an zo ba za a ga wannan alamar ana da man fetur din ba a kasar babu dogayen layi wani ya kwana hudu wani ya kwana biyar wani ma ya sha azumi saboda layin man fetur kowane wanda ya rubuto tambaya ya ce ya halatta ya sha azumi saboda layin man fetur dan Allah in banda Najeriya ina ke wannan kuma wai ma'aikatan kwastam suka ba da sakamakon kudade da suka karba na shigowar generators kawai da aka yi ta sayowa daga kasashen waje generator irin wanda za a je gidan alhaji wane da gidan ah, wayewa da wane da wane manya-manyan generator da aka shigo da su kudin shigo da su da kudin abin nan gashi nan da suna tax kawai haraji na shigo da su custom duty ka zai yawa kudin custom duty na shigo da su da aka lissafa gaba daya wai wannan kudaden gaba daya sun kai a gyara ne sun kai kudin da nefa take bukata a gyara ta sau biyu to a duniya an banda mahaukata su zai wannan tsakani da Allah Najeriya ke to shi kenan sai ka je sai ka sace kudin gwamnati hujjar ka in babu nefa kai kana da generator standby to generator ya kamata ya zama standby ko to yanzu yau nefa ce standby dan ita ce cikin awa 24 za ta zo awa biyu ko awa uku ma'ana generator ka ne zai zama shine zai aiki dan awa 20 da nawa to kadara zai aiki ina fetur din ina diesel din babu duk kudinka wai hausawa suka ce ba nasarwa bane ita ce ta gagari kwandila duk kudinka za a ce ba na sayarwa bane su suka ya ko duk kudinka a ce babu saka kwana cikin duhu yadda muke kwana cikin duhu inna kullum fi hakina to in ban Najeriya na ake irin wannan wallahi duk musibar da muke cikin kasar nan ba abin a ji tausayin jama'ar kasar bane ba sai dai talakawan da ake zalunta ai na sha faɗa nake cewa kowace jiha nawa ake ba ta kasanta a gwamnatin tarayya daga wanda ake ba miliyan 800 sai mai miliyan 900 sai mai biliyan 1 kowane wata na duniya fa to idan jihar ku kuna da mutane miliyan 3 an ba ku miliyan 800 in ma za a raba kowa miliyan nawa zai samu a gidansa wajen miliyan 30-30 za ku tafi dai ko miliyan 20 ko kowa zai duk kowane talaka da wani manomi da mai kamun kifi zai tashi da miliyan 20 a gidansa to ba mu ce a yi wannan rabon ba don wannan rabon baya cikin maslaha amma a yi wa jama'a aiki mana a yi aiki mana wallahi abin da nake cewa masu mulkin kasan nan inda za su yi imani imani su imani imani ba ta kashe ba kenan ko wato su sace rabin kudin su yi aiki da rabin da ba haka muke ciki ba wallahi a ce dai a sace rabin a yi aiki da rabi kowace jiha ka je sai kaga wani project da gwamnati mai ci yanzu ta gada daga gwamnatin jiya gwamnatin jiya ta gada daga gwamnatin shekaran jiya gwamnatin shekaran jiya ta gada daga gwamnatin shekaran jiya waccan ba haka bane ba kuma kowa ya zo sai ya ce shi zai karasa wannan aiki ya fitar da wannan kuɗin ko ba za a karasa aiki ba kowace jiha ka je sai ka samu wani furojar yau shekara ta ashirin ko sha biyar ana kai duk wanda ya zo ce shi zai kuma za a fitar da kuɗi a ce a yi kwana-kwanan da ake kiran fara aiki da shari'a musulunci a jihar kano sai aka kafa wani kwamiti wanda zai bincike dangane da kwangiloli na soja kawai da ake na barna da ake wato wai sai aka gano a wata kwalta da aka ce an fitar da kudinta a ministry of work cewa an yi kwalta din mai kilomita 120 an fitar da miliyan kaza amma idan ka je babu kwantar babu sunanta amma ga sha aikace an yi da kuma waɗansu makarantu duk an yi ce kauye kaza an gina makaranta mai ajujuwa ashirin da ɗakin malamai da gidajen malamai da komai da komai wai inda abin ma ya fallasa wai kuma ana so a sake gina wata makaranta kuma a wannan wurin sai aka ce ai da can an yi ga fayil din su an yi sai aka je babu dan Allah wace kasa ake irin wannan to ke muna cikin musiba kuma shi kenan muna haka to kuma talakan shi zai baka hushi kasan inda talakan zai baka hushi wanda ya masa wannan barna shi ne zai fita kuma na cewa sai kai kaga bai san ma me yake ya za ka yi ai wallahi kana Najeriya kai dai kai ta wa'azi irin wannan in Allah ya taimaka mutane ya sa fahimta waɗansu wani ya dan gyaru in ba haka ba kuma kai ma ka yi ta kiyamun kana karatun qur'ani dan dan ka mutu ka samu a can kar ka rasa a nan ka rasa a can Allah to ana wannan kuma kai baka bin Allah me zaka je ka ce gobe kiyama wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum duk abin da ya same ku na barna ko na wato wani bala'i saboda abin da na musiba to saboda abin da hannayenku suka aiwatar ne wa ya afu an kasir kuma Allah na afuwa kan al'amura masu yawa ba an karbo hadisi daga ali bin abi talib yace manzon Allah yace man asaba haddan fa ajjala uqubatahu fa ujjila uqubatuhu fid dunya fallahu a'dalu min an yusalli ala abdihi al-uqubata fil akhirah yace dukkan wanda ya wani aiki na laifi sai a nan gidan duniya aka kama shi aka zartan masa da hukunci to ya riga ya tsira adalcin Allah ya fi karfin ya tara masa azabar duniya ga azabar lahira in dai anan an kama ka an yi maka hukuma a lahira kenan ka riga ka tsira kenan wa man asaba haddan fasatarahu Allah alaihi wanda ya aiki na haddi kafin a tsira masa da haddi Allah ya boye shi ba a gan shi ba wa afa anhu kuma yayi masa afwa fallahu akmalu min an yauda ila shay'in kad afa anhu ubangiji ta'ala kamalar ta tafi karfin bayan yayi maka afuwa ya ce na fasa ba zai fasa ba an gane ku to sai Allah ce وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من bi شكور وما أنتم بمعجزين في الأرض كوكم بكو إساء كوكب سيما الله أتكين كسابا دك إن دكوك جي أبنجي تعالى نابي دكو إن ربك لبالمرصاد sakamakonsa na binka kada ka ga cewa kana zaluntar bayan Allah kana sata kana magudi kana ha'inci Allah na ƙara baka lafiya na ƙara baka kwanciyar hankali ba girin girin ba ta yi mai ba farkon ba ƙarshen ubangiji ta'ala na jiran ka da sakamakonsa kana ji kana gani wata rana zaka tsufa ko an ce kai zaluncin ma ba za ka iya yi ba kuma sakamakon wanda kai da yana nan yana jiran ka dan baka riga ka tuba tawbatan nasuha ba ubangiji ta ala ce ma antum bujinna fil ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir banda Allah ba ku da wani wali majibincin lamari wala nasir ba ku da wani mataimaki wallahi ya jama'a duk abin da muke faɗa abin da muke so yan uwanmu daga cikin waɗanda suke da mukami ko mulki ko a jiha ko a gwamnatin tarayya ko a karamar hukuma wallahi muna so mu musu gata ne don su gyara mulki nadama ne haka manzon Allah ce nadama ne amma sai ranar tashin kiyama mutum zai dama, lokacin da nadamar ba ta da amfani idan ya zanto Umar dan Khattab yana daga Madina yana jin tsoron ubangiji ya tambaye shi dangane da wata taguwa ta matar raƙumi idan ta yi tuntuɓe a bagadada yana jin tsoron Allah ya tambaye shi don me baka shimfiɗa mata kwanta ba yana daga madina ka duba irin wannan matsayi idan ya zanto umar ibn abdul aziz zo zo ya kunna fitila da lagwani fitila fata da a ci balbal idan ka kawo masa lissafin ka karɓo haraji ko ka karɓo abin da ake kira jiziya don ku yi lissafi kuna gama lissafi in kun shiga hirar duniya sai ya bushe fitilar me yasa ka kashe fitilar kafin fita amirul mu'minin ce mun kunna fitilar talakawa ne dan muna hidima ga aikin su mun zo muna akawuntin din me ka kawo me na karba a samu a samu balansin a nan komai ya shiga daidai ya fita daidai me amma tun da mun gama mun shiga hirar duniya ba wani dalilin da za mu zo mu kona musu lagwani da fitila da wani dalili don girma Allah ka duba wannan to yau ya muke me za mu je mu faɗa wa Allah ranar tashin kiyama ka duba fa wannan ɗan kankanin abu idan ya zanto manzan Allah da kansa ke cewa idan lebar ya yi aiki a gidanka yana cewa asul ajira haqqahu qabla an a arquhu ka baiwa lebar haƙƙinsa tun kafin guminsa ya bushe lebar da zai aiki ina ma'aikaci zuwa aiki a ce ba ba shi salari ba ina malamin makaranta zuwa aiki a ce ba ba shi salari ba me ake jira dan kawai wani ofisa ya ga dama ya ɗauki wannan kuɗi ya kai akawun ɗinsa ya aje ko wani akawun ya aje dan saboda kawai ya samu kuɗin ruwa miliyoyin kuɗi na bayan Allah ya hana su je an yi jinkirin kwana hudu ko bakwai ko kaza don ya sami intar kai. kuɗin riba ne fa suka hau kai kuma riban ko ba naka ba zulumatun ba'duha ba ba'din kenan duhu bayan duhu dan Allah ka je ka cewa Allah ne kuma wai duk bayan kaya wannan me ka. riga wadda idan ka ɗinka yau gobe ta zama tsumma abincin da za ka ci yau bayan awa biyar da ci ya zama taki a ciki dole ya fita in kana son kwanciyar hankali gidan da zaka gina dole ka tafka barci motar da zaka shiga yau gobe a shigo da wata sabon yayi kuma kuma dole ka zo ka mutu ka barta duk wani mai kasuwar mota wata bambalasta da menene idan fa ka mutu ba wanda zai ma kara cikin abokananka cikin ƴaƴanka ko matanka a ce a saka a bambalasta a kai ka makabarta wallahi a kori kura mai ɗaukar manja za a ɗauke ka duk danginka ba wanda ya isa a kori kura mai ɗaukar manja za a ɗauke ka cikin na je a jefa a cikin gurin ka je ka cewa Allah me mala'ika tambaye ka cikin kabari irin wannan maganar ce sai kamata iyayen mu malamai dinnan nan su rinka faɗa muku amma ba za su iya faɗa muku ba tunda suna nema daga wajen kuma wallahi ba yanda za a yi al'umma ta yi kirki in ba a faɗin irin wannan maganganun a cikinta dan da yawa daga cikin masu mulkin mun riga mun san cewa sun jahilci abin ne ba su sani ba akwai kuma waɗanda malamai suke ɗora su sai ya Allahu gafur rahim ai idan aka je umara za a je a yi bayani ma'ana sai kai sata sai ka ba shi kuɗin umara sai su je su faɗa wa Allah su sun san yaran da za su faɗa masa in sun je ba ya faɗa musu kar mu cici kanmu kar mu yaudari kanmu kar mu bata kanmu lokaci duniya ce fa yau ina su sardauna yau ina su tafawa balewa yau ina su ribato ina su janar murtala ina su wane ina su wane dubu dai ga sarakunan mu wanda sun karike kasar mu masu ko daraja gare mu dubu shehu jaddadin mu kutuna ba za mu dawoma ba yau ina sarkin musulmi bello ko abdulkarimi musa ko abdulsalami sun wuce wannan mukami ba san ɗaya wanda ya rage ba umarin dallaji korau ya mace a kuma su sallau sarkin hausawa sallau a kasar kumasi da ake cewa wai ƙura'anin mutanen yamma kowa ya rantsuwa da kai ya tsira ya mace a kuma su sallau haka yaro ɗansa ƙosau ba su ɗalhatu yau a zazzau so a bashi ina aliyu ba ba sun wuce sai an batansu sai tunanin dukiyarsu kyan adansu da kyan auhansu ba ka ƙara ganin ɗayansu in ba su da sun bari ba wa kam ahlakana qablahum min qarnin hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikza sai wani bata masa lokaci wallahi abin alfahari ga mai mulki shine a ce ya shimfida adalci a yau kowa a arewa yana cin albarkacin Ahmadu Bello kawai don saboda ABU Zaria ku kuma me kuka gina dan a zo a samu daga bayan ku me kuke shirin za ku gina dan a zo a samu daga bayan ku a banza ne kuke ganin kaskancin da ya samu siyasar mu ta Najeriya kaskancin da ya same mu mutanen arewa a banza ne zalincin da muka yi ne fa rashin kirkin ne fa waɗanda suka zo suka yi barna akwai yan gajejjerin da suka je za su shiga soja aka ce sun yi kankanta sardauna ya ce na kara musu yadi biyu a tsawona aka ɗauke su aka sa amma duk suka zo suka yi barna dan Allah duba nan ka fara kai wannan ba ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام yana daga cikin ayoyin Allah aljawari za ku rinka ganin jiragen ruwa fil bahari suna tafiya a cikin teku kal alam manya-manya wato ainihin kamar dutse in ya sha idan Allah ya ga dama yuskinar riha sai ya dakatar da iska ya kamar da ita fa rawa rawakida jiragen ruwan sai su dawwama rawakida suna kase ba gaba ba baya ala zaharihi a gadon bayan teku iskan da Allah ke korowa ita ce ke ingiza jirgin ruwan da ke dauke da mu ko kayan mu inda zai rike iskan da jirgin ruwan sai ya tsaya an taka masa burki inna fi zalika lalle a cikin abin da aka ambata la ayatin akwai ayoyi li kulli sabbarin shakur ga duka wanda yake sabbar mai yawan hakuri shakur mai yawan godiya ga ubangijinsa sai mu dakata nan abin da muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya kiyaye mana wa assalamu alaikum wa rahmatullah